الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don masu wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin santa ta al'imamul bukhari da ke unguwar hijjar zaki a birnin kano a wannan yammaci na ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da 17 ga watan biyar shekara ta 2018 miladiyya a wannan shine darasinmu na goma a cikin wannan sura da za mu yi tafsiri a kan ta suratul ma'ida wanda kuma ci gaba ne na darasinmu na tafsiri da muka saba yi dukkan sati-sati da haka za mu ci gaba daga inda muka tsaya kuma wannan shi ne karatu na ɗaya a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan wanda karatunmu na ƙarshe mun tsaya a ƙarshen aya talatin da mun tsaya ƙarshen aya talatin da biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida wanda yau za mu tashi farkon aya ta talatin da uku faɗin Allah ta'ala إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا فاتم الله fahimtar سركي يفهمتر دمو za mu كرنتا ya mana gamdakatar wajen aiki da su sai Allah ta'ala ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim سلام عظيم sani sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah suke yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yas'auna fil ardi fasada sannan suke tafiya a cikin ƙasa da barna ma'ana suke yaɗa barna a bayan ƙasa Allah ta'ala ya ce sakamakon su an yuqattal shine a karkashe su au yusallabu ko a tsire su au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a yanke hannunsu da kafafuwansu ta saɓani ma'ana hannun dama da ƙafar hagu aina ba ta gane auyun faumin al'ab ko kuma a kore su daga gari ma'ana a kore su daga bayan ƙasa Allah ta'ala ce dalika lahun khizyun fid dunya dalika lahun. wannan sakamakon da aka ambata an yuqattalu aw au aw a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al zalika lahum wannan abin da aka ambata zai zama a gare su khizyun fi duniya tabewa a gidan duniya da jin kunya wa lahum fil akhirati adhabun azim. sannan kuma a ranar alkiyama azabun azimun lahum azaba mai girma ta tabbata a gare su ma'ana a duniya sun kunyata tunda an azabtar da su da irin wannan nau'i na wannan ukuba sannan kuma sannan abu na gaba a ranar alkiyama ya zama kuma suna da azaba mai girma Allah ta'ala ya ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim suka tuba tun kafin ku samu ikon kama su mana kafin a riske su a kamo su a kawo su gaban shari'a sai suka yi nadama suka tuba to lalle su wancan babu wannan hukunci akan su Allah ta'ala ya ce fa'alamu ka sani annallaha ghafurur rahim lalle Allah ta'ala gafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne tabaraka wa ta'ala wannan aya kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa tana magana akan abubuwa guda biyu abu na farko shine al-muharaba abu na biyu shine al-ifsadu fil ard ma'ana yaƙar Allah da yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai suka ce wannan ayar tana da dalilin saukarta wanda dalilin saukar wannan ayar yana fito da ma'anarta a fili Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito hadisi hadisin ya zo cikin sunan Abi Dawud daga Anas dan Malik ana ce ke cewa anna nafaran min uklin samaniya wata ƙira'ar kuma an ƙoraina wasu mutane daga ƙoraina suka zo garin madina da suka zo garin madina suka yi manzala su salama mubaya akan musulunci bayan sun mai mubaya akan musulunci sai yanayin gari na madina sai ya kama su suka kamu wato da rashin lafiya wannan ya sa suka gaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi sallama ya hada su da wanda ke jiran raƙuma suka suka je zuwa gare shi me yasa saboda ya ba su magani su sha daga nono da kuma fitsarin wannan raquman za su samu sauki wannan kuma shine abin da ya faru Da ya ƙarshe sai suka canja shawara suka ma ya kamata su bar musulunci ɗaya kenan na biyu kuma suka kashe shi wannan bawan Allah da yake jiran wannan raƙuman suka kore raƙuman suka tafi da su labari ya zo ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama annabi sallama yace aje a taho da su aka fita neman su aka je aka same su aka kamo su aka taho da su zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam da aka zo da su gurin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam to wanda su ne wannan aya ta sauka akan su kuma hukuncin ya tabbata akan su shi sa su malamin suke kokarin cewa ai ayar ta sauka ne akan waɗanda suka yi asalin mushrikai aka ce a'a asali duk wanda ya zanto cewa ya shiga cikin wato cikin jama'ar da ke yakar Allah su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yin barna a bayan ƙasa to wannan ayar ta sauka akan shi domin wannan sun yi barna a bayan ƙasa domin barna a bayan ƙasa malamai suka ce barna a bayan ƙasa dukkan wani abu da ya zama sako ne dukkan wani abu da ya zama barna ne to lalle wannan abu ana lissafa shi a cikin barna a bayan ka shi sa wani gurin Allah ta'ala ce wa idza tawalla sa'a fil ab li yufsida fiha wa yuhlika al harfa wan nasl kaga duk wannan yana cikin barna a bayan kasa lalata kayan gona a di yana cikin barna a bayan kasa duk wani duk wani laifi da ka sani da zai lalata tarbiyyar al'umma zai lalata yanayin al'umma to wannan yana cikin barna a bayan kasa shi sa Allah ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku barna a bayan ƙasa bayan Allah ya gyara kuma kada ku zunubi a bayan ƙasa bayan can ba a yi kare zan cewa kuna daga cikin wanda suke yin barna a bayan ƙasa malamai suka ce wannan shine dalilin saukar da wannan aya ayar innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard sai malamai suke cewa malamai suke cewa wanda cikin malamai suke ce wannan ayar da aka hana annabi salama yin mufla shine a kashe mutum tun da a cikin wacce riwayar an ce an tsire idanuwansu an bar su a cikin rana har ma a cikin riwayar Abu Dawud wanda daga cikin sabai ce na ga wani sai yana ciccikar kasa da bakinsa saboda yunwa a haka yazo ya rasu ma'ana saboda sakamakon da ya dace da dukkan wanda zai irin wannan cin amanar irin wannan barna a bayan ƙasa shi sa zai ci malamai suka ce tun da aka hana mufla mana ayar ta sauka ne kafin a hana mufla mana idan da za a je jihadi a kashe mutum kar a cire hannunsa daban kunnensa daban hancinsa daban an hana wannan muna gane amma da cikin malamai suka ce a'a wannan hukuncin fa har yanzu yana nan matsayin hana mufla daban kuma wannan hukuncin shi ma kuma daban wasu ma suka ce ai ayat ta sauka ne kafin a saukar da ayoyin hudud aka ce ba haka bane domin jarir ibn abdullah a ya ruwaito akan magana saukar suratul ma'ida sannan kuma shi ya ya wato suratul ma'ida ya musulunta ne a bayan wato ya musulunta ne bayan saukar suratul ma'ida ita ku suratul ma'ida kamar yadda ma abdullahi dan amru dan as yake faɗa shine ita ce surar da ta sauka ta ƙarshe muna ganewa kaga wannan ita ma magana ba za a yi hujja da ita ba sannan malamai suke cewa to mutumin da aka samu yayi barna a bayan ƙasa yayi fashi domin malamai suna tabbatar da wannan ayar akan mutanen da suke yin harkar fashi su ɗauki makami su kashe wani su karɓi dukiyarsa sai aka ce to da yin fashi a cikin kan hanya ka tare kan hanya da wanda ya fashi a cikin gari hukuncin su daya wannan shine abin da jumhurin malamai suka faɗa shine hukuncin su daya za a tabbatar musu da wannan hukuncin da ke cikin wannan aya muna ganewa to sai malamai suke cewa ai a cikin ayar an ce an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard to wannan audin tana nufin takhir ne tana nufin zabi aka ba wa shugaba idan zai tsayarwa da waɗannan mutanen hukuncin ya zaɓi abin da ya ga ya dace da su ya ba su shi a matsayin hukunci kaddara yanzu an kama mutumin da yake yin fashi wannan ɗan fashi ne an kamo shi da dukkan hujjori da dukkan dalilai shin akwai wani hukunci da za a duba irin aikin da ya yi sai a zaɓen mai hukunci a cikin waɗannan hukunce-hukunce ko kuma a alƙali ko shugaba shi ne zai zaɓi abin da ya fi dacewa da shi jamhurin malamai suka ce wannan auɗin littakhir ce daidai take da sauran ayoyi da suke cikin suratul ma'ida inda wani sura ya Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la taqatulu sayda wa antum hurum sai ce man qatalahu minkum fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi da 'adlin minkum hadiyan baligal ka'ba aw kafaratul ta'amu masakin sai ce awwa addu zalika siyaman liyaduqa wa bala amri to kaga nan gurin sai suka ce au din da ke cikin wannan ayar zabi ne ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan daidai yake da fadin la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu ashrati masakin aw kiswatuhum aw tahriru raqaba har zuwa ƙarshe au au nan takhiri sai suka ce to anan ma idan an kawo mutanen da suke irin wannan aiki na barna a bayan ƙasa harka ta fashe harka kwace to abin da za limami wa shugaba zai yi shine sai ya zaba sai ya zaba an yuqattalu sai ga menene maslaha a kashe shine maslaha an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf muna gane ha. sai dai wasu daga cikin malamai suna ɗauko magana da suke danganta ta zuwa ga abdullahi ɗan abbas wanda har muhammadu aminu shinkiti a cikin tafsirin sana na na adwa'ul bayan a cikin tafsirin sana adwa'ul bayan ya yi wannan maganar da ya kawo wannan maganar ta ta abdullahi ɗan abbas bayan ya kawo ta kuma ya yi sharhi cewa abinda wannan maganar take nufi shine cewa abinda wannan magana take magana take dangantawa zuwa ga Abdullahi dan Abbas cewa Abdullahi dan Abbas ya nuna cewa wannan ayar ta sauka ne akan hali na su masu aikata irin wannan laifin sannan kuma tana da kaidi da haka shi kansa Muhammadu Aminu Shinkiti sai ga ta karin wato fitar da ma'anar wannan magana ta Abdullahi dan Abbas a fili shine yake cewa ma'anar an yuqattalu idan katalu wa lam ya'khudul mal idan aka samu mutane masu barna a bayan ƙasa sun zo sun yi kisa amma ba su ɗauki dukiya ba to anan gurin su ma za a kashe su ne kamar ga yayi kama da kisasi kenan wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs tunda sun kar sun da kisa suke ba su dauki dukiya ba kaga wannan na iya tabbatuwa kila kan haya kilas kenan su zo su kashe mutum su tafiyar su to idan an kama irin wannan abin da za a musu shine za a kashe su shine hukuncin da ya tabbata akan su shine an yuqattal sannan yace cewa ko kuma za a tsire su idan qatalu wa aka mal idan suka yi kisa sannan kuma suka kwaci dukiya kaga wannan fashi ne tsantsa ga an yi amfani da makami ga kuma an yi mai an dauki dukiya to su wannan za a tsire su ne Autu أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدا هاكما إذا سنزو سنقوا تدوكيا kashe kowa ba, to a daidai wannan lokacin su kuma abin da za a yi musu shine za a yanke ƙafarsu da hannunsu a sabani ma'ana in an yanke hannun dama sai a yanke kafa ta ina ta hagu Muhammadu Aminu Shinkita yake cewa wannan ita ce maganar da Imam Shafi'i ya faɗa amma dai abinda jamhurin malamai suke faɗa shine wannan audin littafin ce alƙali ko shugaba shi zai kalli maslaha wa'annan mutanen da suka zo suke yaƙar Allah da manzo Allah sai salama suke yaɗa ɓarna a bayan ƙasa a irin wannan laifin nasu wani irin hukunci ne ya fi dacewa da su domin zamar da zaman lafiya da kuma samar da maslaha a cikin al'umma domin za ga wani idan ya zo yana aikata laifi ƙarshen abin da za a yi wannan shine a kashe shi an kashe shi ne saboda sauran al'umma su huta aina ba ta an gane shi sa a wannan ayar a wannan ayar sai aka ce a au yuqattalu au yusallabu au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfaw min al-ard ko kuma za a kore su daga bayan kasa, in an ce za a kore su daga bayan kasa ba ana nufin za a kore su daga duniya ba ma'ana za a kore su daga wannan garin da suke aikata wannan barna din wanda malamai sun yi magana akan kora a bayan ƙasa wasu abin da suka ce kora a bayan ƙasa shine kawai daga wannan garin a kore ka zuwa wannan garin wasu kuma suka ce bayan an kore ka daga wannan garin zuwa wannan garin shine sannan kuma a saka a cikin me a saka a cikin kurkuku gashi ba a ƙasar ka ba sannan kuma ga ka a cikin kurkuku muna gane ha waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da kora a bayan ƙasa shine kawai a saka a kurkuku a garin naku mana a kama ka a tsare ka kila a yanke ma hukunci na na rai da rai ko kuma a baka wani hukunci mai nisan gaske dan ya zanto cewa kai an ladabtar da kai al'umma kuma ta huta daga abin da kake zuwa kana aikatawa a cikin ina batun mun gane Allah madaukin sarki ce zalika lahum khizyun fid dunya wannan tabewa ne da jin kunya a gare su a rayuwar duniya walahum fil akhirati azabun azim sannan kuma azabun azim azaba mai girma ta tabbata a gare su a gidan lahira mana cewa bayan an yi musu wannan a duniya to sannan kuma a ranar lahira azaba mai raɗaɗi suna nan tana jiran su da kaga idan musulmi ne suna karkashin mashi'a ta Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya so ya gafarta musu ya ki musu azaba in Allah ya ga dama kuma ya musu azaba saboda me saboda sun riga sun mutu da imani amma dai ka gane wannan abin da ke nuna mana shine shi laifi laifi kowane irin sa wahimarsa abu biyu ce zaka samu kaskanci a rayuwar duniya sannan kuma zaka samu kaskanci a rayuwa ta lahira kamar yadda shi kuma yiwa Allah da'a abu biyu ne zaka samu jin dadi a rayuwar duniya zaka samu jin dadi kuma a ranar lahira shi sa yace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kaga ce man amila saliha duk wanda yayi aiki na kwarai mace ne ko namiji yana mumini yawan na aikin sai Allah ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba zamu rayar da shi rayuwa mai daɗi rayuwa mai tsarki Muhammadu Aminu Shingidi a cikin tafsirin sai ya ce to wannan yana nufin a gidan duniya domin karina ta nuna sakamakon lahira daban karina ita ce wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sannan za mu saka musu da lada da mafi kyawun abinda suka aikata a ranar alkiyama kaga a duniya sun ji dadi sannan a ranar alkiyama sun sami sun samu jin dadi kamar yadda kuma saba ma Allah kamar yadda wannan aya ta nuna a duniya ga sakamakon da za a ma sannan kuma a lahira ga abin da zai same ka shi sa wani gurin yace man a'raba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm ya qiyamati a'ma wanda ya kauce wa hanyar ya kauce wa alqur'ani ya kauce wa addini Allah madauke sarki ce fa inna lahu ma'ishatan danka lallai rayuwar kunci ta tabbata a gare shi a a gidan duniya haka malamin tafsir suka ce a gidan duniya sannan wa nahshuruhu yawm ya qiyamati a'ma azabar da zamu yi a ranar alkiyama shine mu tashe shi makawa qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji ya katashe ni makaho bayan da a duniya ina gani ya yace kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adabu al-akhirati ashaddu abqa to wannan sai sa dan adam ya ɗauki izina a cikin rayuwa bayan wannan abin da aka tsaro aka sanarwa da mutum a matsayin haji cewa duk ya barna a bayan kasa kaza za a masa ko kaza ko kaza ko kaza amma Allah ce zalika lahum khibyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim Allah dauke sarki ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba sai dai waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim sai dai waɗanda suka tuba kafin ku samu iko akan su menene kafin ku sami iko akan su kaga waɗancan da suka zo suka kashe wancan bawan Allah suka tafi da wannan raƙuma ai an tura a nemo su da a ce kafin a nemo su a dawo da su su da kansu sai suka nadama suka dawo kaga wannan min kabli an diru alaihim muna gane ganewa to lalle waɗanda suka tuba kafin a sami ikon da za a tabbatar da hukunci akan su kafin a kamo su sai ce fa'alamu ku sani annallaha ghafurur rahim lalle Allah ta'ala ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne tabaraka wa ta'ala wannan ya nuna idan sun dawo sun tuba kafin a samu a kafin a kamo su a zo a ce za a tsaye musu da hukunci shi sa za ga ko a kotun ka kalla za ga cewa kowane irin case ko ma ya dace ko bai dace ba police na iya settling sa a police station amma idan har kesi dai ya riga ya shiga ya je kotu to dole ne sai an bi due process na court sai dai kila idan ya zama civil case ne ma'ana case ne akan kuɗi ko case ne tsakanin wani da wani wanda ba criminality a ciki to kila alkali na iya bayar damar a sulhu amma irin criminal case irin wannan na irhab na kafu tarif to lalle irin wannan to shi wannan in dai har yarda ya zo gurin alkali to dole sai an zartawa da mutum hukunci sai dai abu waɗansu hanyoyi da ba su dace ba a warware matsalar wannan kuma za a je gaban Allah Allah madaukin sarki zai abin da zai ina batun mun gane wannan ayatu ta biyu ta nuna mana cewa tuba yana da tasiri akan zinubai tuba yana da tasiri akan zinubi so da alifka idan mutum ya tuba Allah madaukin sarki yakan karbi tubansa ya kankare masa wannan zunubin ya malin libe shi ba tare da ya bayyana shi ba muna ganewa dan Allah ba mu samfur shi sai ya dauko manyan manyan zunuban da suke da girma ya lissafa shi yace idan ka duba Allah sai ya yafe ma walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا سيتي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله تعالى شريدا سالت على شيء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون نعم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa bitagu ilayhi alwasila ku nemi hanyar kusanci da shi shi tabaraka wa ta'ala ku nemi hanyar kusanci zuwa gare shi tabaraka wa ta'ala wajahidu fi sabili sannan ku yi jihadi a hanyar Allah la'allakum tuflihun idan kun yi wannan la'allakum tuflihun lalle za ku rabota a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan ayar Allah madauki sarki ya kira mu'mini bayan ya kira mu'mini yace da su ittaqullaha ku ji tsoron Allah sannan wa bitagu ilaihi alwasila ku nemi ku nema zuwa gare shi alwasila me yake nufi da alwasila malamai suka ce asalin abin da ake kira da alwasila shine dukkan wata hanya da za ta da za ta kusantar da kai zuwa ga wani abu ita ake kira alwasila dukkan wani abu da zai kusantar da kai zuwa misali ji hanyar da zaka bi ta kai ta zuwa ga wani guri wasila ce jami'in ta shine wasa'il muna ganewa amma me ake nufi da ita a cikin wannan ayar a shari'ance suka ce ana nufin da alwasila a nan gurin shine ana nufin da alwasila shine alqurbu kusanci sannan ana nufin alwasila shine alhada bukata kamar yadda abdullahi dan abbas ya fassara wannan yasa lokacin da nafiul azrak ya mai ya tambaya game da alwasila sai karanta wannan baitin da cewa innan rijala lahum ilaiki wasilatun in ya'khuduki takahali wa takabbabi. wannan abin da ake nufi a alwasila nan shine bukata kalmar alwasila ta zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani guri ne wani matsayi ne a gidan aljanna kalmar alwasila wani matsayi ne a gidan aljanna kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala hina yasma'un nida duk wanda ya faɗi a lokacin da ya ji kiran sallah ya ce Allahumma rabba hadihi da'wati tamma was salati alqa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta manzala sallama ya ce duk wanda ya ji kiran sallah sai ya faɗi wannan sai ce illa halat lahu shafa'atu yawm alqiyama face sai ceto na ya sauka akan sa a ranar alkiyama muna ganewa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi dan amr dan az shi abdullahi dan amr dan az yake cewa a yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan sami'tu almu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku dinga fadin kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake fada in yace Allahu akbar Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar sannan ce sun masallu alayya bayan ya gama kiran sallarsa kun faɗa abin yake faɗa kwatankwacin abin da yake faɗa daga nan sai ku yi min salati fa innahu man salla salatin sallallahu alaihi ashara domin duk wanda ya min salati guda ɗaya Allah zai masa guda goma thumma saluliya alwasila sannan ku roƙan mun abinda ake kira alwasila me alwasila sai ya ce fa innaha manzilatun janna wani masauki ne a gidan aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah ba ta dacewa da kowa sai daga wani bawa daga cikin bayin Allah wa arju an akuna anahu kuma ina fata ina kwadayin na zama shine wannan faman sa'ala li alwasila tahallat alayhi shafa'a duk wanda ya roƙa min wannan matsuguni wannan masauki na gidan aljanna to kuma ceto na zai fada kansa Malamin tafsiri suke cewa kalmar alwasila a nan gurin shi ne kusanci suka ce kuma shi ne bukata me yasa ya zama bukata saboda shi ne abinda wato wato Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ake nufata da bukata muna ganewa za ka nufece shi da bukata ka roƙe shi shi zama da mai kawai suka taƙaice alwasila da cewa shi ne al'amalus salih duk wani aiki da ka sani na gari shi ne wasila domin aiki na gari shine zai kusatar da kai zuwa gaba shine zai kusatar da kai zuwa ga Allah da haka anan gurin da Allah madauki sarki ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya kuɗan da kuka imani ku ji tsoron Allah sannan ku nemi hanyar kusanci zuwa gare shi menene hanyar kusanci zuwa gare shi malamai suka ce shine al'amalu salih suka ce shi sa Abdullahi dan Abba ya fassara alwasila da cewa alhaja saboda in kana da bukata a gurin Allah me zakai yi roƙon sa zaka yi shi kuma roƙon Allah yana cikin me yana cikin al'amalus salihah muna gane ha da haka alwasila tana nufin shine kusan neman kusanci zuwa ga Allah shine ayyuka na gari domin ayyuka na gari shine suke kusatar da bawa zuwa ga Allah bawa ba zai ba zai kusanci Allah da wani abu da ya zama dab da Allah sama da abin da Allah ta'ala wato Allah ya farlanta masa da filolin da zai ringa yi muna ganewa sabani kago wadansu suna fassara wato wasila anan gurin da wasita in sun tashi fassara wasila sai su fassara ta da wasita ma'ana dole ne a samu wani tsakaninka da Allah wanda wannan shine zai kai ka zuwa ga Allah aina ba ta gane wannan suna fada a waƙoƙin Hausa suna fada a waƙoƙin Larabci shi sa ga wani ya cewa shehu na tijjani ni fa kai ka zame mini tsani wanda zan taka ya kai ni har wajen sayyidul kaunaini shi muhammadu ko shine tsanin bayi zuwa rabbani kaga ana abin da yake nufi kai hanyar da zaka ba kadai ka sadu da Allah shine ka fito wajen shehu tijani shi kuma shehu tijani ba shi da matsayin da zai sadu da Allah sai ya sai ya fito gurin annabi sallama annabi sallama sai ya kai shi gurin wa gurin Allah to inda matsalar take shine shigo da shehu tijani a ciki anan matsalar take ka shigo da wani dan adam cikin wannan alakar dama wanda ke tsakaninka da Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ya kira shi da ar-rasul yace muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad manzo ne na Allah me yasa ya zama manzon Allah saboda zai dauko sako daga wajen Allah ya kawo bayin Allah muna ganewa ya koya musu cewa ga yadda Allah yake so a ta masa ga yadda Allah yake so a ga yadda Allah yake so ayi. muna ganewa idan annabi sallama ya ma wannan to daga nan ya kyale ka kai da Allah in ka bi dokokin yadda suke shikenan zaka rinka kusanci da Allah shi sa wannan kusancin da ake nema to wani abu ne da yake kai mutane zuwa ga kafirci ka ringa sanya wani tsakaninka da Allah har na an ka tambaye sai ce ma na'buduhum illa liqadibuna ila Allah zulfa sai haula ula'i shufauna inda Allah muna ganewa shi kuma bawa yana yin alaka ne kai tsaye da ubangijinsa illa iyaka ba shi da matsayin da Allah madaukin sarki zai ce mai yi kaza bar kaza sai Allah madaukin sarki ya aika mai da manzo kuma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha muna ganewa mala'ika jibril ya kawo annabi sallama sako annabi sallama kuma ya mutane bayani in ya bayani shikenan ya gama fa hal ala rusul illa al balagul mubin shi zai isar ne muna ganewa to amma sai a ce ai kai baka da matsayin da zaka yi alaka da Allah kai tsaye sai ka bi ta hanyar wani wannan in ka ci gaba da bin hanyar wani ka ci gaba da bin hanyarsa ka ci gaba da bin hanyarsa da ya karshe za a nuna ma wannan bawan Allah a ce kuma shine Allah da ya karshe wannan bawan Allah da kake bi da karshe shi za a ce ma shine Allah kisa za mu ga tun ana irin wannan waƙoƙin da larabci tun ana maganganun nan da larabci a gane mutane ba gane majority na mutane ba sa ganewa sai aka da ana yin magana mai da hausa wannan hagar yanzu aka samu ci gaba a wannan mummuna ƙidar yanzu Allah ya mata shi daga ubangiji sai zama bawa mai ja wannan shine irin waccan fassara da suke wa alwasila shi sa malamai suka ce kalmar alwasila abin da yake matsayin alwasila shi ne al'amalu Saliha. ayyuka na gari shi sa Allah madauki sarki ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah ku ji tsoron Allah wabtagu ilayhi alwasila ku nemi hanyar kusanci zuwa gare shi hanyar kusanci zuwa ga Allah tabaaraka wataala bayan imani sai me ayyuka na gari shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila shi sa Allah madauki sarki za ga duk inda zai ma bayanin cewa wani dan aljanna ne sai ya ce ma imani yayi aiki na gari innal ladina amanu wa amilus salihat kana lahum jannatul firdausi nuzula innal ladina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا imani da aiki na gari wannan al'amalu saliha su ne alwasila aina ba ta an gane su ne alwasila sannan kan manta cewa kalmar wasila kuma wani matsayi ne a gidan aljanna da ingantaccen hadisi ya tabbatar na cewa ana roƙar wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya roƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alwasila din to ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai tabbata a gare shi shi sa Muhammadu Aminu Shinkiti a cikin tafsirin sai kokarin ya rabe cewa abinda ake magana a cikin wannan ayar shine alwasila anan shine abinda zai baka kusanci zuwa ga Allah wanda sune ayyuka na gari wanda haga wannan addu’ar da zaka ringa yi bayan kiran sallah ita ma tana cikin ayyuka na gari ai ina bata an gane ma'ana ayyuka na gari ya zanto cewa kali bayan imani kali ci aiki na gari kai ne yin kaza kai ne yin kaza kai ne yin kaza shi kuma aiki na gari requirement guda biyu ne haka malamin musulunci suka faɗa irin su ibnu taymiya irin su ibn al-qayyim a cikin madarijus salikin da irin su ibn da shi kansa ibn taymiya a cikin littafin al-istiqama da sauran malamai cewa aiki na gari kawai in kana so gane shi kwamin ne guda biyu ka ba ka hutu na farko shine yi abin da ikhlasi don neman yarda Allah idan ya zanto cewa kana yin aiki don neman yardar Allah ka samu fiffike guda daya na aiki na gari sauran fiffike na biyu shine ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kana so ka auna ayyukan gano na gari ne na farko dai akwai aikin zuciya shine ka tsarkake ka kai aiki dan Allah na biyu kuma sai ka wannan aikin sai ya dace da koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai zama aiki na gari daga nan sai zama wasila wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala muna gane ha muna gane ha domin ka kalla yanda za a samu wata igiya da za ka riƙe. ka taka ta ka hau sama mai wasila ka zuwa sama igiya da za ka samu tsani ka taka da zai kai ka sama mai wasila ka ta zuwa sama a nan gurin shi ne tsani to kuma kamar abin da zai zama wasilar ka na kusantar Allah wanda da ƙarshe Allah maɗaukin sarki ya kiyaye jinka ya kiyaye ganinka ya kiyaye duk wani abu naka to abin da zai ma wannan shi ne bayan kana da imani ne ayyuka na gari su ne alwasila a yana ba gane wannan shine wasila wancan abu da suke fassara da wasila shine kaza kaza kaza wannan ba gaskiya ba ne muna ganewa shi sa ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila wajahidu fi sabili sannan ku yi jihadi a hanyar Allah tabaraka wa ta'ala jihadi anan ya dauki dukkan wani kokari dukkan wani abu da zai ciyar da Allah gaba lalle ana son dan adam ya zama a cikin yinsa to sai Allah madauki sarki ce wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ku yi kokari ku yi jihadi a hanyar Allah la'allakum tuflihun idan kun yi haka mai yiwa sai ku rabauta a gurin Allah tabaaraka wataala idan Allah madauki sarki ya karba ayyukanku ina batan mun gane sai Allah ta'ala ya إن الذين كفروا لو أن لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم نعم نعم نعم نعم نعم saboda yace ranar mu ta farko kuma akwai malamai da dama da kan suka zo su kawo mana ziyara wanda ina jin yanzu mun yi mintuna kamar 40 sai mu amfani da minti kamar 15 malaman nan su mana bayanai su karar da mu sai mu rufe sai mu ci gaba daga wannan ayar idan Allah ta'ala ya kai mu gobe abin da na faɗa zama dai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna da malamai a nan gurin da suka ziyarci mu kamar malam nura da malam anas as-salafi da kuma a malam yahaya shehu mai mota wanda ina jin malam anas as-salafi shine wanda ya fara halarta wannan gurin don mu da ya fara ba sai shi ya shigo malam anas as-salafi kana da mintuna biyar da فائدة تندب إن شاء الله تعالى Allah ta'ala مشكورا آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو الشيخ المحامي إسحاق أدم إسحاق Allah ya saka da alkhairi kuma na zo nan domin in saurari tafsirin alkur'ani mai girma ban zo in ce wani abu ba kuma ba a ce mun ka zo ka ce wani abu ba sau da haka zuwa ne in fa'idanta kamar yadda rabuwar ‘yan uwana suka zo fa'idanta amma alhamdulillah akwai abin da na tsinta a cikin karatun da malam yake mana dangane da matsala ta alwasila ko attawassul tana zuwa da waɗannan lafuzan ne ko ta zo da alwasila ko ta zo da attawassul ta wannan matsala kamar yadda malam ya magana ga abin da malaman tafsiri suke nufi da ita shine fassarar su Abdullahi ibn Abbas da sauran manya-manyan malaman tafsiri na sahabbai da tabi'ai fassarar wasila a gurinsu da Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ta'ullaha wabtagu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi ila akhiril aya suka ce wannan alwasila din ana nufin ayyukan ɗa'a da mutum zai yi nemi kusanci ga Allah subhanahu wataala su ne ababen da ake nufi da tsani da za su kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda zai fito da wannan ma'anar fili akwai littafi da shekul islam ibn taimiyya ya wallafa a idatul jalila fi a wal wasila ya faɗaɗa bayani ƙwarai da gaske akan ita wannan matsalar wanda abin da zai ƙara fito maka da maganar da malam ya faɗa ita ce fassara daidai ta wasila saɓanin fassarar da sufaye suke yi cewa karki wani mutum a matsayin tsani da zai kai ka gurin Allah wanda da suka faɗa da bayani ma sai suke nuna ko da ba ka bauta wa Allah ba ko da ba ka yi wa Allah komai ba duk inda ka kai da saɓan Allah matuƙar kana riƙe da wannan tsanin to shi zai kai ka gurin Allah ko da baka da aikin komai wanda akwai magana da aka hakaito ta ɗaya daga cikin shehunansu akwai shehu Amadu Tijjani mai ɗariƙar Tijjaniya kenan ko akwai magana da aka rawaito daga gurin shi wanda yake irin wannan maganar cewa yana da wani matsayi a ranar lahira akwai ta cikin jawahil ma'ani akwai ta a cikin yaqutatul farida yake cewa yana da wani matsayi a gurin Allah wanda babu wani wali da yake da irin wannan matsayin tun daga kan sahabbai har zuwa tashin alkiyama na daga cikin wannan matsayin babu wani bawa da ya isa ya shigar da dukkan wani mabiyinsa ko sahabban shi gidan aljanna gaba daya sai shi inda shehu tijari yace duk kuwa da abin da za su aikata na zunubi da sako duk girman shi ne zan shigar da su aljanna gaba ɗayan to su suna fassara wannan shine abin da ake nufi da wasila din to abin da malam ya fassara mana shine daidai me dalilin cewa shine daidai ga dalili a cikin alqur'ani ga kuma dalili a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalili na alkur'ani malamai gaba ɗaya qatibatan malaman ahlus sunnati wal jamaa sun tafi kan cewa shi tawassuli ko wasila ana yin sa ne da ɗayan waɗannan abubuwa guda a ɗayan waɗannan abubuwa da zamu lissafo ana yin tawassuli da imani imanin da kai da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka roki Allah da shi ka nemo wani abu na biyan bukata a gurin Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ga mana cikin alqur'ani bayi nagari da za su dinga roƙon su ce rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar kun ga sun yi tawassuli da imanin da suka yi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ana yin tawassuli da aikin kwarai kayi sallah kayi azumi kayi qiyamul layli kayi sada zumunta ka girmama iyaye ka waɗannan abubuwan da kai na alkhairi kai kamun kafa da su a gurin Allah subhanahu wataala ka ce Allah ya biya maka wata bukatar ko Allah ya ma kaza saboda wannan abin sai ka ambata hadisin waɗannan mutane guda ukun ba ne sai yake gare mu ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari suna tafiya suka fada cikin wani kogon dutse sai kawai dutse ya zo ya rufe bakin kofar kogon ba za su iya fitowa ba saboda haka sai suka yanke shawarar kowa ya roki Allah ya yi kamun kafa da wani abu da ya da ya san Allah yake jin Allah ya karba Allah ya yi musu wannan bala'in ɗaya ya roƙi Allah da aikin da ya na alkhairi wajen biyayya da kyautatawa iyaye ɗaya ya roƙi Allah saboda amanar da ya yi rukon amana ya roƙi Allah da ita ɗaya ya roƙi Allah da yunƙurin aikata saƙo da ya yi aka tunasar da shi Allah ya tuna su ya bar wannan aikin saban dalilin waɗannan abubuwan guda uku da suka roƙa sai Allah ya yi musu abin da suke ciki sannan ana yin tawassuli ko ruƙar wasila da addu'ar wani da kake kyautata wa zaton mutumin kirki kamar yadda ya tabbata a hadisai da yawa mutane sai su zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muna da matsalar kaza ga hadisin wannan balaraban ƙauyen ana tsakar ba. yake to yana ta tsallake wuyayen mutane yana magana yana caya ya Allah amfanin gona zai halaka dukiya za ta halaka an shiga bala'i babu ruwa a roƙar mana Allah ruwa yana da damar ya zauna a can nesa ya ce ya Allah dan manzan Allah kai mana ruwa amma da yake ya san karantarwar Manzan Allah bata koyar da shi haka ba karantarwar Manzan Allah ta koyar da shi a kamun kafa da ayyukan alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yafi kowa ayyukan alkhairi ba wanda ya kai shi alkhairi shi yasa yazo gurin Manzan Allah domin Manzan Allah ya je wa Allah da wannan ayyukan nashi sai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah nan take ruwan ya sako haka hadisin babban sa eh, zamanin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a lokacin da nan ma aka samu fari ruwan sama ya ɗauke ana so a samu wato Allah ya saukar da ruwa sai aka je aka samu babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama al-Abbas aka sa shi a gaba aka fita aka yi roƙon ruwa kun ga ashe da ake nufi da alwasila shine wa Allah a kamun kafa gurin Allah da wasu ayyuka na gari ko da addu'ar wasu bayan Allah na gari saɓanin yadda sufaye suke fahimta sau da haka wannan wata gaba ce mai faɗin gaske na san watakila idan gaba ta zo ta magana ko kuma ayoyin gaba malam zai ƙara faɗaɗa muku wannan bayanin domin wato tantance tsakanin zare da abawa domin irin waɗannan shubuhat da su ake rudar mutane za ga mutum haka kawai dama ba da za a zo a gaya mutum wata aƙida mummuna kawai ta shiga kanshi ta zauna saboda fitrar da Allah ya halicci dan adam fitara ce salima wankakkiyar fitra ce amma sai an kawo maka shi buhohi. wani abin da kake ganin kamar dalili ne ko ba dalili ba ne. dama kuma Allah ya gaya mana waɗanda suke batattu waɗanda suke akwai karkata sun karkacewa layin gaskiya irin waɗannan ayoyi da hadisai suke nema da za su zama wato masu rikitarwa domin su sanya wa masu ƙarancin ilimi shubha da za su kautar da su gabarin layin addini Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin wannan alqur'ani fihi ayatun muhkamat